da alkhairi karmiya da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar shirin. Madalla. To idan ana biye, a shirin da ya gabata mun yi waiwaye ne kan taron fasahar zamani na shekarar 2022 da ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin zamani a Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta ƙasa NIDDA suka gudanar wanda ya mai da hankali kan ƙarfafa gwiwar matasa masu basira da fasahar zamani tare da samar musu da yanayi da za su yi aiki don dogaro da kawunansu. Shirin matasa a duniyar gizo ya zanta da wasu matasan da suka samu halartar halartar taron don jin muhimmancin abubuwan da suka karu da su. To sunana Muhammad Yahya Tambura ni ne babban darakta na hukumar shugaban fasahar sadarwa ta zamani jihar Zamfara wasu Zamfara Information Technology Development Agency ziti Ya za ka kwatanta yanayin Najeriya da kuma irin matasa da take da su masu ɗimbin basira. Kamar yadda kika zo kika shaida makan kin ga abin da ke faruwa ɗimbin matasa fiye da mutum dubu biyar masu hazaƙa masu son ci gaban wannan fasaha da wannan sashe sun zo a cikin farin ciki da annashawa na ganin cewa menene za su iya amfana da shi a wannan taro kuma menene za su iya kirkira kuma su yi domin alfahari da ƙasar su Najeriya da kuma tabbatar da cewa wannan sashe na kimiyya ya ci gaba matasan da muke da su a nan wanda kika gani akwai inda har duniya ta san da zaman su kuma sun yi nasarori sosai kuma suna yi sosai kuma suna suna kokari su ga tabbas cewa wannan fasaha da wannan hikima da Allah ya bamu mu a cikin matasanmu da kuma ƙasarmu Najeriya ya tabbata mutane sun san da kuma an zo gwamnati ta yi amfani da ita domin a samu ci gaba al'umma kuma a samu rashin zaman banza ga matasa a samu aikin yi ba tare da an dogara ga harkar gwamnati ba kuma suna amfani da wannan dama domin su ma su baza su haja domin a ci gaba. A cikin wannan guri akwai waɗanda suka fito daga wasu ƙasashe. Shin ya kake ganin hakan zai tabbatar ko kuma zai ƙara mana ƙarfin gwiwan cewa mu ma fa daga wasu ƙasashen sun zo su gani irin abubuwan da muke da shi da kuma irin gudunmawar da zamu ba ma duniya. To alhamdulillah kamar yadda kika gani zamu ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Lokacin a Najeriya idan muka ci zamu irin wannan program mutanenmu na kasashen waje suna ɗaukar cewa ba program muke yi ba wanda zai tabbatar da cewa akwai abin da za su iya zuwa su koya. Amma alhamdulillah yanzu da muke faɗa miki da shekarar bara da ta wuce da shekara biyu da suka wuce dukkan irin wannan taro makamancin shi za a yi Najeriya za ki ga ba wai muna neman su suke son ma su zo Najeriya domin su ga abubuwan da suke iya koya ko abubuwan da suke iya ɗauka su ce da shi a kasashen su su yi mu alhamdulillahi duk waɗanda kika ga sun zo daga kasashen waje sun zo don mu abu biyu ne sama mu ganin mutanenmu da suke kere-kere da kuma fasaha da Allah ya ba su da kuma kokarin su ma su ga menene suke iya doka su koya su da shi so abin ya zama na cewa mu mun shiga cikin tsaruka da kuma jawo kasaushi da akwai a cikin wannan duniya waɗanda suke fata cewa in sha Allah nan gaba za a samu ci gaba gayen wannan fanni na fasaha a cikin Najeriya to daga karshe ganin cewa mu ma fa mun fara yunkurwa don domin a dama da mu me kake gani yasa sauran mana ganin cewa mun kai ga gaci. To alhamdulillah kamar yadda kisan duk lokacin da aka ce ci gaba ya zo sabo musamman na wannan harka fasaha technology ana kuka dagewa da kuma tabbatar da cewa an ɗaure ana yi ba zuwa a zuwa a yi taro ba a watsi a tabbatar da cewa akwai follow up na cewa dukkanin fasahohin da muka gani waɗanda aka tabbatar gwamnati ta yi kokari ta tabbatar da cewa ta ci gaba da engage waɗannan matasa an ci gaba da tsare-tsare bisa da policies da muke da su da dokoki da aka da su wanda zai ba mu iko da dama mai irin wa'annan fasaha a cikin ƙasar Najeriya taimaka a ci gaba da kula da su domin a tabbatar da cewa abun kwalla ta biya kuɗin sabulu abun bai je da banza ba kuma abun an daɗe ana amfana da shi so wannan shine a tsarin da ya kamata dukkanin ɗan ƙasa da kuma matasan mu da suke a nan da kuma wa'anda ba sa nan wa'anda suke son harka fasaha sadarwa ta ci gaba a cikin ƙasar Najeriya da su yi kokari su mai da hankali kuma su yi da riketin kansu kuma su ci gaba da hulɗa da hukumomi na gwamnati domin tabbatuwa aikin ya ɗore ba tare da an bazatar da shi ba a cikin kwai taro kuma a watsi. Kazalika wannan matashiyar ta yi wa wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf ƙari da cewa. Sunana Ruqayyatu Sadauki kuma matashiyar yar jarida. Kusan yanzu na an zo lokaci ne duniya na dijital. fasahar zamani to a cikin wannan taron zai nuna mana yanda shi fasahar wannan zamani take da muhimmanci kuma yanda mu a matsayin mu na matasa yanda za mu yi amfani da wannan dama da muke da shi mu ƙara ilmantuwa wurin ƙara gina kanmu. Ga shi ke kin shahara a kafafen ta musamman Instagram da Facebook kuma idan kika yi magana yana tasiri a cikin matasa waɗanda suke bibiyan ki suna koyan ɗaya a kuma biyu a gare ta ya ki kai wannan ilimi da kika samu a nan wurin um, shafukan ki na sada zumunta domin matasa su koya cewa yi eh, abubuwan da za su taimaka musu wajen samun kuɗaɗen shiga. To zan yi kokari na dai gana ga na yi wannan Facebook da dai sauransu har zuwa Twitter din ganin na ilimantar da mutane na ƙara fatakar da su na wayar da kansu akan wannan abu tun ga wasu dai ba samu halarta ba saboda ya kasance a Abuja so sai mu yuzin wannan dama din na ganin cewa su ma sun karu da abin da aka yi a nan kasancewar matasa su ne dimbin mahalarta wannan taro mancin kina ganin wannan taron zai tasiri ga sauya tunanin matasa musamman na arewa ai sosai ma yanzu nan ma ya fara ma sauya ko kuma in ce ya sauya saboda da yawan mutane ba su ma yi tunanin program din haka zai kasance ba wasu sun zo ma a jiya suka zo program na biyu suka zo da suka ga yanda abin yake mutanen da suka zo kuma tattaunawa da aka dingi da motivations din da ake kara samu in zaki duba zaki ga manya-manya mutane mutane daga duniya da suka samu ci gaba suka kai wani stage a rayuwa duk sun halarci wannan wuri kuma su ma sun zo sun ba da nasu experience din kuma mutane ne wanda suna cikin shi wannan duniyar eh, fasahar nan da ake ciki to kinga ba abin ba karamin abin karuwa bane da sauran so ina tunanin idan za a ci gaba da yin wannan program din akai akai gaskiya mu ma Najeriya za mu iya mu kai inda ba mu tunanin za mu kai ba especially in terms of digital society haka Tun ga mu komai sai a ci an mu a baya wani ma bai san me database ba bai san me blockchain din ba da sauransu amma yanzu saboda saboda wannan program din da aka yi duk mutane sun fara ganewa menene abin da ke faruwa da kuma duniya halin da duniyan take ciki yanzu na digital da karshe wani kira zaki wa matasa yan uwan eh to abin da zan yi wa kira ga matasa yan uwana shine mu ƙara sani cewa duk yanzu na abin da muke gani mu shiga social media ba wai kawai chatting bane a'a ya kamata mu san cewa muna digital society ne society ne wanda ya kamata a ce matasa sun iya su computer din sun zama injiniyan suna da ilimin internet na ganin cewa sun taimaki society sun taimaki kasa zaben ganin cewa sun yi wannan gasa irin su bitcoin din nan duk da ake yi din nan da zaki ga irin su abubuwa dai haka kamar wanda muka koya a nan amma zaki ga matasan mu wasu ba su da wani ilimin wa'annan abubuwa din kawai sai dai a shiga ana chatting da sauransu to ya kamata a ce mu ma a ce muna yin wannan muna amfani da wannan fasahar da muke da shi ganin cewa yes mun kai wani matsayi da ake tunanin maybe mu ba za mu iya mu kai ba wai kawai a zauna a social media ana chatting kawai ana posting da sauransu to sauraro saboda karancin lokaci yau ma a nan za mu dakata cikin shirin sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Sake haduwa a shiri na gaba. Bi salam.